sai mun ɗauke ku ɗai bayan ɗai mun nuna ma duniya. To kaf ku yi mamaki su ma 'yan adawa sakwato ina nan tahi a kansu. Kuna fahimta? Ina nan tahi a kansu ba mancewa ne ba ina wato izashta ma al'ahammu wal muhimmu turikal muhimmu ila al'ahammu. Ya an ka samu abubuwa guda biyu ga mahi muhimmanci to za a yi kokari a kare da mahi muhimmanci. Mista ce ina nan tahi wurin 'yan adawa sakwato. tsakaninku da Allah janar Muhammadu Buhari ya ba da mukamai jihar Sokoto ko bai basuwa ba tsakaninku da Allah mukaman sun wa yan jihar Sokoto unhwani sun wa yan jihar Sokoto unhwani cikin manyan kujerun da an ka bamu akwai ministan yan sanda akwai sakatare na hukumar yan sanda akwai ambassador a jihar Sokoto akwai su ko babu bayan su akwai mukamai suna da yawa waɗanda an ka ba yan jihar Sokoto amma na kalubalance ku duk wanda ya san unhwanin da waɗannan mukaman sun ka yan jihar Sokoto ya hito ya wai bayan su zan zo in ɗauki 'yan takarar gwamnan da annan ana talla na apc ku jiya su akwai abin da yawa jihar sokoto musamman waɗanda sun kashe har 'yan takara kusan guda uku da sakataren hukumar 'yan sanda da wa da ambasada da wa da sanatan sakwato ta gabas ku ji kowannen su ya cincinta tsakaninku da Allah mun samu su ibu sakwato ko ba mu samu ba an yi gobara sakwato ko ba ai ba akwai yan gudun hijira sakwato ko ba ai ba duk kakaragon da su murtala bello kai na a taimaki yan gudun hijira a taimaki yan kasuwa cikin waɗanda an ka ba mukamai fidar gamman tsakaninku da Allah akwai wanda ya taimaki wani sakwato to kawai saboda kun mai da mutane ba su da hankali saboda haka abin da ya sa shekaran jiya na yi magana na ce da 'yan adawa sakwato da gwamnatin sakwato da matsalar tsaro suka son su ci zabi kun san fasarar maganar ita gwamnatin Sokoto abinda ta kaso na nuna kasawar Buhari Buhari ya gaza kuma in an ka ci gaba haka kana iya kare Buhari da ya gaza dole ka yadda janar Buhari ya gaza amma me ya asali yan ta'adda an ka karbe magindi ana taimakon su an don Murtala Bello yi ikirari ya ce turji na kawo dusta kuma dusta ya ce kamarawa na kawo dusta kuma dusta nan su turji aka kawo ta aka kawo mai ita in ƙarya ta Murtala Bello kai ya kamata a hukunta Murtala Bello don kai ya koma to abinda nika tambayar jami'an tsaro waka ba ba Musa Kamara kuɗi yana so masu turjilusa yana kai musu ku ce turuz birni turuz birni su ka ba da kuɗin saboda haka abinda ya kamata ku sani yan takarar gwamna yanzu suna nan ana ta yada su akwai almajiran su yan social media suna nan sai haka kawai ana haɗin wa da babu iri ni in kace haka nan tsada mamari zan babu iri na miyawa jihar Sokoto Doka kowa za a yi a yi mai hisabi aljaza'u min jinsil amal don haka magana cewa ai wane ya kawo babu ruwanmu da wanda ya kawo shi wallahi shi za mu gani ya taimaki yan jihar Sokoto eh za mu tallata shi kowa ashi siyasar da attahi abinda attashin hankalin kowane bangare na yan siyasa yanzu babu magana sat yanzu dai kun ga kun yi san an yi muku sako ko ba a yi muku san ba saboda haka a ɗauki kowa abinda nika son ku gane duk wanda an ka ba mukamin fidar gamma a cikin adawa jihar Sokoto babu guda da yawa in jihar Sokoto umfani in kun ka cire wani bawan Allah ma'aikacin gwamnati na federal gamman dan Isa na kusa abin da ya yi? mutanen da an ka halba gabacin sakwato da ya yi kokari kuɗi ya hisu a cikin aljihu ne ya kai specialist ya kai asibitoci cewa duk inda an ka halbi wani to a je a hissan mai bullet a je a bashi magani cikin aljihu ne to kun ga irin wannan shi za mu fitar da iri ne saboda yayi abin da ya kamata amma Allah kujere yan adawa sakwato ba su da amfani don shi kaga ba su ganin girman kowa in ba mai gidansu don haka da ka saba mai sai a ga kamar ka saba ma hadisi mu mu za mu saba mai wallahi kuma direct ba indirect